بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله ya cire a daga cikin abubuwa wanda suke bayyana nagartan imani a wannan yaki yace laqad aslafna namuzajaini ra'i'aini mun cire mun yi bayanin wasu misalai guda biyu masu ban sha'awa min umairu ibn al-Hammam wa Auf ibn al-Harith ibn Afra wato abubuwa da suka faru daga umairu dan Hammam da Auf ibn al-Harith waɗannan matasa ne guda biyu waɗanda bayaninsu ya gabata a baya dukansu sun zo sun tambayi abdurrahman bin auf wane ne abu jihal a cikin kafiran badar cikin kafiran da suka halarci badar ya ce me za ku yi masa suka ce mun ji labarin yana zagin manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallam fiye da shekara goma sha saboda haka shi muke nema mai magani shi kaga ba su san shi ba kuma kowanne ya tambayi abdurrahman ne daban-daban ba tare suka zo ba malam ya ce wannan yana nuna wato nagartan imani a cikin zuciyar waɗannan bayan Allah وقد تجلت في هذه المعركة مناظرة رائعة تبرز فيها قوة العقيدة وثبات المبدأ أتكون ونن ياكن أقوي وسفتو fito. wanda suka tabbatar da cewa lalle sahabbai sun nuna a wannan lokacin sabu a wato quwwatul aqida wa sabatul mabda aqidan suna da ƙarfi kuma sun kama addini addini ya tabbata ya shiga jikinsu ya zama jini da tsoka wa fi hadhihi al-ma'raka iltaqa al-aba'u bil abna a wannan fadan fa iyaye ne suka yi karo da ƴaƴayensu wal ikhwatu bil ikhwa ƴan uwa da ƴan uwa khalafat bainahum al mabadi' fa fasalat bainahum as-suyuf abinda khalafat bainahum al-mabadi addini akida ce ta raba su fa fasalat bainahum as-suyuf sai ta kubba suka raba gaddama akida ta raba su sai zama abinda ya raba gaddama tsakanin su ne ta kubba wal taqal maqahuna wadanda aka rinjaye su suka hadu bi kahirihi da wanda suka rinjaye su fashafa anhu gaiduhu Allah ya yaye musu bakin cikin su abu na daidai da ya faru rawa ibn ishaq an ibn abbasin annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala li ashabi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce masahabbansa inni kad araftu anna rijalan min bani hashim lallai na san wasu mutane daga cikin banu hashim wa gairihim da wasu su kad ukhriju kurhan an fiddo su a cikin gidansu ne da ƙarfi la hajata lahum bi qitalina ba su da bukatun su yake fa mallake ahadan min bani hashim fala yaqtulhu a cikin wannan fadan duk wanda ya ga dan banu hashim kowaye cikin banu hashim to kada ya yake shi wa mallake abal bakhtari bin hisham fala yaqtulhu wanda ya ga abal bakhtari dan hisham shi ma kada ya yake shi wa mallake abdullahi bin abdul mut'an wa mallake al abbas bin abdul muttalib fala yaqtulhu wanda ya karo da abbasu dan abdulmutallib shi ma kada ya yake shi fa innahu innama ukhrija mustakriha yanda al'amari yake waɗannan jinsi an fitar da su ne dole an matsa musu fa qala abu khuzaifa ibn utba sai daga cikin sahabbai wanda ake cewa abu khuzaifa ibn utba sai yace anaqtulu aba'ana wa abna'ana yanzu mu za mu kiyaki iyayenmu mu yaki ƴaƴayenmu wa ikhwanana da ƴan uwanmu wa ashiratana da danginmu wa natrukul abbasu mu kyala abbas mun zala ne fa yace a kyale shi amma su yi kuma yana cewa ya za a yi mu mu yaki ƴaƴanmu da iyayenmu da ƴan uwanmu amma abbas a ce wai mun ga abbas mu kyale shi yace wallahi la illa kaituhu la al hamannahu aw la aljamannahu bisayfi shi wallahi inna da shi sai ne mushi linzami ko ne mushi rawani da takobi sai na tsaga kanshi biyu fa balagat rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai wannan kalma na Abu zai bin Utba ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka ce ka ce wasu an fitar da su faɗin nan ne karhan cikin su akwai Banu Hashim akwai abal bakhtari akwai al-abbas ibn abdul duk wanda ya ga wadannan kada a yake su to amma ga abu huzaifa ya ce in dai ya hada da abbasu sai mai linzami ko rawani da takobi fa qala li umar ibn al-khattab zana sai ce ma umar dan khattab ya aba hafs ya kai baban hafsa ayutrabu wajhu amr rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wasallam bisayf yanzu wani zai iya zara takobi ya sari fuskan babban manzan Allah sallallahu bayan ya ce kada a taba shi Ke manzan Allah ya faɗa magana ran shi ya baci wato yanzu zan ce ayi yi kaza ko a bar kaza amma ba za a yi ba ko ba za a bari ba ba kwala umar ya Rasulallah umar ya ce ya manzan Allah ne fala udribu anqahu bi bisai ba ni dama tsinki mushi kai duk da muna tare fa wallahi faƙa. nafaqa ce na ranzai da Allah wannan na munafiki ne amma manzo Allah bai bashi bai dama ba fa kana Abu Huzaifa yaqul Abu ya kasance yana cewa bayan an kammala yakin Badar bayan ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar duniya ya ce ma ana bi aminin min tilkal kalima allati qultu yawma idin ban kasance na samu nutsuwa ba daga wannan kalman da na faɗi a yakin Badar wala a zalumin khaifan ban gushe ba ina tsorace illa an takfurha anni a shahada sai face abin da nake tunani abin da zai kankare mun shi shine in yi shahada saboda tun da ya faɗo wannan kalma ya ji manzo Allah ran shi ya ɓaci gaba ɗaya gashi dai ana tafiyan addinin da shi ana harka addini da shi ya ba da gudunmuwa a yakin badar din ya taimaka ma addini ya ce amma gaba ɗaya ya tsorace kitin da ya ji ya taɓa fuka ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce ban gushe ba ina tsorace faƙutule yawmal yamamati shahidan sai Allah ya sa aka kashe shi a yakin yamama wato yakin musulmatul kazzabi kenan yana mai shahada aga wannan a iman sai abin da ya faru na biyu wa kana nahi an qatala abil buqtari dalilin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yace in an ga abal buqtari ibn hisham kada a kashe shi abin da ya sanya لأنه كان أكف القوم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بمكة yana daga cikin mutanen da suka fi taka tsantsan wajen kamewa daga cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a garin Makka wato lokacin manzala na garin Makka ana matsa mishi ya dauki mataki bai so ya ji an cutar da manzon Allah shi dai musulunta ba amma baya so wa kana la yudihi ya kasance bai cutar da manzon Allah wala ya bulugu anhu shay'un yukrahu kai ba a taba samun wani labari ko da ana zaune ne ya ce tar da abinda manzo Allah yake yi ba wa kana mimman qama fi naqd sahifatu muqata'at bani hashim wa bani al wa bani al kai yana daga cikin ma wanda ya jagoranci ya ga takaddan nan da aka manna a Ka'aba na muqata'a wato ne yanke hudda gaba ɗaya da banu hashim da banu al-mutallib tunda manzo sallam da ya fara da'awa an taba limitin aka ce ba za a sayar musu ba za a sayar musu ba ba za a sa su kwadugo ba za a karbi kwadugan su ba ba za a ba su aure ba za a auren musu ba kai aka sa cikin fitina suka shekara kusan uku a gona guda suna rayuwa cikin tsanani to abul bukhari shi ya jagoranci ya ga wannan takardan bayan shekara biyu da wani abu walakin abul bukhari kutila ala ragami hadha kullihi amma abul bukari ne fa duk da wannan an kashe shi a yakin badar wazalika abin da ya faru kuwa annal mujazzar bunu zayyadu albalawi mujazzar bunu zayyadu albalawi laqiyahu fil ma'raka wa ma'ahu zamilul lahu ya ga ya ga abul abul a filin yaki da shi da abokin shi yuqatilani sawiyan suna fada tare fadan irin fadan mutum biyu wa qala al mujazzaru sai mujazzar ya abal bukhtari inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an qatlik lalle manzo yace in mun ganka yakin nan kada mu yake ka fa qala wa zamili yace to in kun ganni ni da abokin nan nawa da abokina kada wanda ya taba mu yace ni da abokina kada wanda ya taba mu fa qala al mujazzaru sai mujazzaru la wallahi ma nahnu bi tariki zamilik sai sai ya ce wallahi mu ba za mu fasa yakan abokinka ba saboda manzo Allah bai ce ban da shi ba saboda haka shi za mu yaƙe shi fa qala wallahi idan la amutanna ana wa huwa jami'an yace ah to in ku banda abokina to za mu za ku mu mutu tare ni da shi sun makatala suka ci gaba da faɗa tare fassarar mujazzaru ila katlihi babu da haka mujazzar ya zama ya shiga cikin laluran da dole ya fada mushi kuma har suka kashe shi a fito na fito da yi da wannan bataliya kaga wannan abu na biyu kenan da ya faru a yakin badar sai abu na uku kana abdurrahman ibn auf wa umayyah ibn khalaf sadiqaini fil jahiliya bi makkah abdurrahman dan auf da umayyah dan khalaf abokani ne a jahiliya a garin makka duka waɗannan manyan 'yan kasuwa ne masu kuɗi abokanin juna ne a garin maka na kana mu badirin marra bihi abdurrahman a yaƙin badar sai abdurrahman dan auf ya zo wucewa sai ya ganshi wa huwa qifun ma'aibini ya Aliyu bin umayya tare da shi akwai ɗan shi wanda ake ce ma'aliyu don umayya shi abdurrahman kenan ya ga umayya da ɗan shi akhiran biyadihi ya rike ɗan eh, hannun ɗan nasa wa ma abdurrahman adra qad istalabaha a hannun abdurrahman akwai sulcin yaki wanda suka fito na fito da wani kafiri ya kashe kafirin sai ya cire rigar yaki a farkon al'amari idan mutum ya fito na fito da kafiri ya kashe shi to rigan yakin shi nashi ba za a sa cikin ganima ba abdurrahman yana dauke da wannan rigan yaki wa huwa yahmiluha falamma ra'ahu da shi umayya ya ga abdurrahman da filcin yaki ya riko alaman ya yi fada da wani ya kashe shi ya samu wani bangare na ganima sai ya ce mishi hallaka fiya ya ce a ah, to shin ba ka da bukatan ne a kama ni ne in shiga cikin wato wato bursunan yaƙi yaƙi ya riga ya karye gane da ɗana Ba ka da bukatan kama ni ne da ɗana mu zama bursunan yaƙi fa ana khairun min hadhihi al-adra' allati ma'ak umar ya ce mishi to ai ni na fi wannan filken da ka da ka ɗauko ya ce mara aitukal yau makatsu in ji umarya ya ce ban taba ganin tashin hankali da na yau ba tun da nake a duniya to dama abokanin juna ne a malakun hajatun filaban ku da kuke zaune a garin majinin nan ba ku da bukatan nono ne ba ku da bukatan nono yuridu na man asarani ibtadaitu min bi ibilin kasiratun labani abinda yake nufi duk wanda ya kama shi yasa cikin cikin bayan yaki to idan aka sa fansa zai fanshi kanshi da ɗanshi da raƙuma ɗaruruwa yadda za kuma mata wanda za a samu nono saboda mai kudin gaske ne shi umayya yake ce mu abokin shi abdurrahman wataraha abdurrahman al'adara abdurrahman ɗan auf sai yadda wannan sulken wa kaza ma yamshi bihima sai ya sa hannun damansa da hagunsa ya rike ɗaiɗai ya shiga tsakiyar su kenan ya rike wannan ya rike wannan rigan sulkin yaki ko da ita tunda yadda yake yanzu an tsinta za a je a sa cikin ganima ne domin in tsinta kai ba naka bane amma in kai kai fada da soja a wancan lokaci ka kashe shi to rigan yakin shi da takubban shi da abin kare fadan shi naka ne sau da aka sai abdurrahman dan auf ya ga a ah, to aigo mai damki wannan abokin nashi ai ya ma san shi tunda mai kudi ne nan gaba in ya tashi fansan kanshi ya fanshi kanshi da rakuma ɗaruruwa su samu nagartaccen nono su ƙara dukiya so da aka sai damke su ƙwala abdurrahman abdurrahman ya ce ƙwala li umayya tubun kalab bayan na damƙe hannunsu muna tafiya zan je in kai su can inda ake tara bayi waɗanda ba abin nan bayin yaƙi muna tafiya a hanya wa ana baina huwa baina ibnihi ina tsakankaninsa da ɗanɗansa sai na ji ya ce mun manin rajul minkum al-mu'allamu biri shikin ni'ama manin mu'allam kai cikin kuwaiwa yake da wata alama biri shikin ni'ama wanda ya sanya gashin jimina a ƙirji shi wato ya sanya gashin jimina a ƙirjinsa ya yi ɗan mara da shi fi sadarhi a ƙirjinsa wato muna cikin tafiya tambaye ni qultu sai nace mishi zalika hamzatu ibn abdul muttalib yace ai lokacin da za a yi fadan nan wanda ya tsammara ya tsinki ya samu gashin jimina ya sa a cikin sa shine hamzatu dan abdul muttalib babban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qala sai ce zalika allazi fa'ala bina al-afa'il to wannan wanda ya sanya gashin jimina shine ya biji-biji da rundunar nan shine zalikal ladhi fa'ala binal afa'ilu wannan ce fa'ala binal afa'ilu wanda yakin shine kawai yakin nan naku shine duk inda yakin kara sai daga fili kawai ba kowa yace wannan shi ya biji-biji da rundunar mu shi ya kare yakin nan shi Abdurrahman ina ce yana bakin kokari shi ba ya ba zai gane abin da aka yi ba yace wannan mai gashin jiminan to hadari ne qala abdurrahman abdurrahman ce, fa wallahi inni la aquduhuma ina tafi ina janye da su su biyu ina so in mazan kai su can yana bani labari a hanya ibrahu bilalu ma'i sai bilal ya ganshi tare da ni na riko shi wa kana umayya huwa alladhi yu'azibu Bilal bi makkah shi ko wannan umayyan shine wanda in kana karanta tarihin bilal zaka ji an ce an kai shi bayan gari an ɗauki katon dutse an sa mashi an bari sai rairayi ya yi zafi a soya bayan shi da shi a kwantar da shi a rairayi ya kona mashi baya a ɗauko dutse a ɗora a cikinsa bilal ya ji jiki in an fitar da shi da garjin rana har sai rana ta fada sannan za a ɗauko shi a da shi kwatsam sai bilal ya hango shi to kala bilal ra'asul kufuri umayyatu bin khalaf sai bilal ya ce to ai ga kan kafirci na in kana neman jagoran kafirci ba makafiran kadai ba to shine umayya dan khalaf ga yanan la najautu in naja to yau ko ni ko shi wannan kalma la najautu in naja in in fassara ta za a yi gundarin ta shine wato kal Allah ya sa in tsira in ya tsira wato ko ni ko shi qultu ay bilal asiri da naji bilal ya ce wannan kalma ko ni ko shi sai ce ai na riga na kama shi ya zama bawan yaƙi na ƙawala sai ya ce la na jautu in na ja yau fa ko ni ko shi kultu a tasma'o ya bi sauda ya ce mashi wishin kana ji na ku ya kai bilal ƙawala la na jautu in na ja ya ce kai wannan fa yau ko ni ko shi kawai sun masarraka biya ala sautihi sai bilal yin magana da ƙarfi to in maganar daga sauti ne da an ce bilal a wannan lokaci ai ta ƙare shi da yake ladan shi da yake ladan ga saboda binnan ƙaran sautinsa ya sa ka zaɓe shi ladanci ya ce ya an Allah ya ce ya ku masu taimaka ma addinin Allah ra'asul kufuri umayya tubun khalaf ga jagoran kafircin duniya nan umayya ɗan khalaf la jautu in ja yau fa ko ni ko shi shine wanda ya rika soya ni da abin nan da yashi a rana a cikin garin makka qala yace fa fa hatu bina hatta ja'aluna mithli masaka inda abdurrahman yana bada labari yace aikon mutanen makka da madina suka tinkari inda muke sun ji sautin bilal kwatsam ni dai na ganna a tsakiya ne kawai suna kawo mana tsara in an ce misalin masaka misalin ganuwa kamar an yi mana ganuwa da mutane wa ana azubbu anhu suna kawo tsara ina taya shi karewa bala fa akhlafa rajulun sayf sai takobin wani ya tsallake ni na kasa kare takobin fa daraba rajulun ibnahu wannan mutum yi sa'a yi ya sari ɗan umayya dama su biyu nake rike da su ko foka ɗan umayya nan take ya faɗi magashiyan matacce wasaha umayya sai hatun ma samaitu mislaha qattu abdurrahman dan auf yace sai na ji baban wato umayya yayi wani ƙara yi wani ihu yace wallahi ban taba jin irin wannan ƙaran ba wato saboda ya ga yanda aka kashe dan shi fa qultu in ji bi nafsik sai na ce mishi to wallahi kai ta kanka yanzu ban san abin da zan iya yi ba wala na ja abika yau ba mafita sai dai ka tsayar da kanka fa wallahi ma agna ma uguni an ka shay'an yace yau ba zan yi amfana da kai komai ba bilal ya riga ya rantsi ko shi ko kai kuma gashi ya samu mataimaka gashi ana tsakiyar yaki ne ninya in tsayar da kai ba zai yi ba qala buhuma abdurrahman dan na ba bada labari yace suka nan fa suka jima waɗannan mutane guda biyu a wani littafin za ga yasa fa abin nan abin nan fa habaruhuma wannan hawun din dadun ne ku gyara shi da kansa fadara buhuma bi asyafihim suka sare su suka ji musu da takubban su hatta fara gomin huma sai da suka ga bayan fakana abdurrahman ya kul bayan yakin badar rayuwa ta yi nisa abdurrahman yakan faɗi kan ce ya yarhamullahu bilal Allah zai jikan bilal zahabat adra'i wa faja'ani bi asiri ya sani ne na yi asara zahabat adra'i rigan yaki dai na yar wa faja'ani bi asiri abinda na kama kuma na so in sha da shi shi kuma ya rasa na rasa duka saboda haka ni dai an tashi yakin badar ban samu komi ba abinda na samu nayar wanda na kama kuma gashi bilal ya ruba ni da shi a wata riwaya ta imam al-bukhari abdurrahman ya ce ne qala katabtu umayyah ibn khalaf kitaban bi an yahfazani fi fi sagaiti ay khasati wa mali fi sagaiti a wata riwayan ya ce ne na aika ma umayya dan khalaf na ce ya tsare min gonaki na guda biyu shine sasa wa mali shine sagaiti bi maka a garin maka, saboda abokin shi ne wa a afazuhu fi hu bil madina ni kuma kayayyakin shi jalin shi da ke garin madina zan tsare Falon maka na yawon badar malin ya sa dashi mutum ya koma cikin bukari a yakin badar kharajtu ila jabalin li harizahu hina naman nas sai na tafi dutse lokacin yaƙi ya fara sauƙi domin in tserar da shi ya zama in fada ya kama ya zama yana gefe na sai in ɗauke shi a matsayin bawan abin nan bursunan yaƙi fa absarahu bilalin sai bilal ya ganna da shi cikin daren nan fa kharaja hatta waqafa ala majlisil ansar bilal ya fita ya je inda bataliyan mutanen madina suke faƙala sai ya ce umayya tubunu khalaf la na jautu in na ja umayya ya ce na hangi umayya ɗan khalaf ko ni ko shi yau umayya ba shi ba shan ruwa a wannan fada fakharajan ma'ahu fariqun min al-ansar fi atharina saboda haka sai wasu mutanen Madina suka biyo mu da shi falamma khashitu an yalhaquna khalabtu lahum ibnahu liyashghilahum da na ga sun kusa cin mana sai na ce ma ɗan shi shi ya shagaltar da su ya faɗa da su ya ɓata musu lokaci domin in samu in gudu da shi umayya faƙataluhu amma ina sarkin yawa ya fi sarkin karfi sabai sun fi shi yawa shi kadai ne kuma ga kafirci da haka suka yi nasarar kashe shi sun ma'abau hata ya una suka kashe shi suka biyo mu wa kanar julan sakila shi kuma umayya mutum ne mai jiki ni ina gudu shi ya kasa gudu falan ma azara kuna kultu da suka cin mana sai na ce mishi ibrik fa baraka na ce mishi tsaya nan kawai sai ya tsaya fa alaihi nafsi sai na rufe shi da jikina na ce tsaya ka sa gwiwon ka kasa ya sa gwiwon shi a kasa sai na lullube shi fa alaihi nafsi li na'ahu domin in kare shi fa takhallaluhu bisuyufi da na rufe shi ba daman ni su sare ni sai suka rinka sukan shi da takubba ta gefe min ta hati har ta kasa lugu ga shi a zaune ni na rufe shi to ai mutum ba zai iya rufe mutum gabaki ɗaya ba tunda shi mutum ba mayafi ba ne sai suka rika bi gefe sai suna sukan shi ta nan in na rufe nan su soke shi ta nan in na rufe nan su soke shi ta nan ne fatakhalla lugu bi suyufi min ta hati har ta kasa lugu wa saba ahaduhum rijli bi sayfi bi sayfi wajen kakkare shi har wani ya soke ni da takobi cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abokaina wa kana abdurrahman yurina zalika al asr fi zahari qadamihi yace a wannan lokacin ma inji mai riwaya abdurrahman sai ya janye kafan gwandan shi yace kun ga inda aka soke ni ina kokarin kare umayya ibn khalaf wannan shine matsaya na uku idan mun yi sallah sai mu tashi matsaya na hudu cikin matsayoyi da suka faru ko abubuwan suka faru a ƙarshen yakin badar sai abu na hudu da malam ya cire cikin abubuwan da suka faru a yakin badar wa qatala umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yawma idhin khaluhu al-aas ibn hisham ibn al-mughira cikin abubuwan da suka faru a wannan yaki na badar umar dan khattab suka yi mubaraza wato karon fito na fito da amminsa da kawunsa asu bin hisham bin mugira kuma wanda umar bin khattab ya zama shi nasaran wato kashe asu bin hisham bin mugira walam yaltafit ila qarabatihi minhu bai kalli kusantaka ba saboda sahabbai haka suka yi wannan rayuwa suka sha wahalan gaske fada ne tsakanin yaya da iyaye yan uwa da yan uwa dangi da dangi gashi dai wa yake wajen mahaifiyarsa amma bai kalli wannan mutum da ya fito na fito da shi wato suka yi fito na fitan kuma umar ya yi nasara a kansa walakin hina raja ilil madina ƙwale lil abbas amma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yamin lokacin da ya dawo garin madina iske abbas an kamo shi bursunan yaƙi shi abbasu baffa ne na manzan allah sallallahu alaihi wa sallam wato ɗan uwan mahaifin manzan Allah ne wa huwa fil asri yana cikin bursunonin yaki sai Umar ya ce masa ya Abbasu aslim ya kai Abbasu ka musulunta fa wallahi an taslima ahabu ilayya min an yaslima al-khattab musuluncin ka shi na so fiye da a ce ma ni mahaifina ne ya musulunta wa ma ka illa lima ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam buhu islamu saboda yadda na naga manzon Allah na son ka musulunta yana fata yana faɗin ka musulunta kenan abinda ya faru na hudu shine fito na fitan Umar dan Khattab da wan uwan mahaifiyarsa wato bai kyale shi ba a wannan fada na Badar tun da ya tunkari manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma wannan shi Umar na fadin wannan ne bai san Abbasu tuntun musulmi ne ba sai abu na biyar da ya faru a yakin banar wana da abubakar siddiq ibnuhu abdurrahman sai na bakar ya ga babban ɗansa abdurrahman wa huwa yawon izin ma'al mashirki na a wannan lokaci na tare da kafirai faƙala aina mali ya khabithun umar abubakar da ya ga ɗansa ya zabura manzara salam ya rike shi amma duk da haka sai da ya jefa kalma ya ce ina dukiyata ya kai wannan kazanta? babban ɗan shi ne ba abdurrahmanu shi ne babban ɗansa ne wa yake wajen suna na aisha radiyallahu anha ya ce ina dukiyata ya kai wannan datti ba ƙwallo abdurrahmanu sai abdurrahmanu ya faɗi wasu baitoci amsa ga mahaifinsa ya ce lam yabqa ghairu shakkatin wa ya'bubin wa sarimin yaqtulu dullal shaybi yace lam yabqa ai babu abin da ya saura gaira shakkatin sai wannan takobi ya tsara ya zara takobin shi yana haske rana na haska shi wa ya'bubin sai dawakai da na kintsa su domin in taho wannan yakin wasarimin da kuma wani takobi da na soke shi raba gaddama ya fitulu dullalla shaibi wanda yake magani ne ga dattawan da suka ƙi shirya wanda za mu yi maganin ma'abota furfuran da suka ƙi daidaituwa su dawo kan hanya me yake nufi don waka wato babu abin da ya tsora ku maimaita waka lam buka gairu shakkatin babu abin da ya saura ai wannan yana gaya mahaifin shi ne fi gaba da gaba tunda faɗa ne tsakanin yaya da iyaye da 'yan uwa da 'yan uwa Abdurrahman Abubakar ya gan shi, kuma ya ce ya zabura zuwa gare shi manzo Allah ya rike likafin dokin shi yace dakata saboda yana ga wanda ya kamata ya maganin Abdurrahman shine shi karan kanshi a matsayin shi na mahaifin shi abdurrahman yana tashi na shekaru talatin da wani abu na rayuwa shi kuma ya tasan masattan da wani abu an gano wannan ko amma yana gabare je maganin shi saboda haka sai ya ce mashi aina malin ya khabif da lokacin da ya hijira dukiyar shiga baki da abdurrahman ya haɗa ya rike ya tattara ya ba kafirai ya ce a gina kafirci da shi ya ce ai babu abin da ya saura gairar shakkatin sai wannan takobi wa yabubin da waɗannan garken dawakai da na kensa na ba su abinci wa sarimin da wani takobi raba gaddama wanda na ajiye shi gefe guda ya tulu dullalla shebi wanda zai maganin masu furfura wanda suka ƙi shari'a an gano wannan ko cikin abin da ya faru na biyar kenan a cikin yakin badar sai abu na shida walamma wadda alqawmu ya asirun lokacin da mutane suka fara tattara bursunonin yaƙi bayan yaƙin badar ya ƙare ya kare abuja an kashe shi jigajigan an kashe shi sauran sun fashe sun ruga da gudu lokacin da aka far musu ana tattara eh, abin nan bursunonin yaƙi wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fil arish manzala yana arish wa sa'ad ibn mu'az qa'imun ala babihi yahsuhu mutawahhishan sayfuhu sa'ad bin za dama shi ba da wannan shawara sa'ad bin mu'az matashi ne daga cikin matasan madina lokacin da ya tabbatar da fada dai ya kama sai an yi fada a badar ga kafirai a shirye da miyagun makamai ga musulmi su ba su shiryo fada ba don sun zo tara karauka ne sun zo kwace dukiyarsu ne da ke hannun kafirai wanda suke yawon kasuwanci da ita ba fada suka shiryo ba amma ga shi al'amari ya juye daga ganima zuwa tashi hankali zuwa fada ya ce ya rasulallah a kaddara cewa wannan fadan matsala ne mu za a karya to in mu fadan nan ya karye yaya za a yi mai next na sha bayanin wannan na ce kullum a rayuwa ka rinka lissafa matsala ne ba ko ka rinka lissafa bayan kaza na samu kaza ba a'a bayan kaza na so in samu kaza in na rasa mai zan yi to shine shine mafita amma kana kirga nasara kullum to in ka rasa nasaran sai ka mutuna neman ya zo tun ba yana da imani bane to lokacin nan sai ya ba da shawara a gina a kafa arish a gina wata rumfa a wata mahada ko da yakin ya karye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kare ba zai shafe shi ba wanda a yanzu duk wanda ya tafi ya tafi ya tafi Saudiya ya tafi Badar zai ga an gina masallaci a wurin an sa mishi Masjidu Arish an gane ko to Sa'ad yana gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan wurin ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi wajhi sa'ad ibn mu'az al-karahiyya sai manzo Allah ya ga fuskan sa'ad kamar ran shi ya baci bayan gashi nasara ce fa ana ta ganima ne lima yasna'u saboda abin da ya ga mutane kamar suna suna ta gaggawan tattara kaza ana tattara kaza ana tara kudi wa qala lahu sai manzo ya ce sa'ad wallahi ya sa'ad yace wallahi ya kai sa'ad naga kaman abinda mutane suke yi yana bata maka rai qala ajal wallahi ya rasulullah yace haka ne ya manzo Allah kanat awwal waqatin awqa'aha Allah bi ahli shirki wannan shine farkon fa musiba da Allah ya jefa ma kafiran duniya fa kana al-iskhanu fil qatl bi ahli shirki ahabbu ilayya min istibqa'ir rijali yace aini wannan gaggawa da mutane suke yi suna kama bursunoni ni ba shi na fi so ba ishan a shayar da ƙasa jini shi ya fi gare ni da a ce an kama su sun zama bursunoni mu samu kuɗi kuɗin mai zame da shi an gano wannan ko shi ne abin nan a wata sura Allah ya ce ma kana lina nabiyin an ya kuna lahu asra hatta yuskhina hatta yuskhina wato bai yiwuwa manzo Allah a ji yaki gamin abokan gaba a fifita kama bawa fiye da a shayar da ƙasa jini ya ce ni shayar da ƙasa jini na fuso ba tara waɗanda ba mai za yi da kudi wannan shi ne abu na shida wanda malam ya zo da shi sai abu na bakwai cikin darussan da suka faru wanka a yau ma izin saifa okasha bunu muhusin al'asadi cikin sahabbai a kowane sahabi da ake ce ma okasha british jidil kafi galibi hausa suna cewa okasha sunan ukasha kafin din ana mai shadda takobin shi ya kare wanda manzo Allah ya faɗi a wani hadisi yace yana daga cikin mutum dubu saba'in wanda za su shiga aljanna salin alim ba hisabi shi da ya zo kai kom easy go easy ne za ci zo ka wuce ina ai manzo Allah ne tarin ci ya akwai mutum dubu saba'in a wannan al'umman za su shiga aljanna su ba su san ma an yi hisabi ba ukasha ce ya rasulullah ka sana cike ce ake kana ciki dama yau ne ce ya manzo Allah ni ma da ni ta ukasha ya riga ka kai dai a tattauna kaga an dakatar daga kanshi ai in baka ba kuma zai ce da ni da sai masallaci rikici wannan ce ukashi ya riga ka wannan ukashin shi yake magana manzo Allah ya ce zai shiga aljanna kawai shi bai ma san ma me yin hayan tashin kiyama ba Allah ka taimake mu yi za ka wani lokaci ana samun yara ukashi wato dan fatan irin wannan rayuwa kila su samu safa annafs zuciya ta zama lafiyayya garau saboda haka a wannan yaki ya je da dan takobi ma dan madaidaici ba wani na fada bane daga fara fada ya kare fa ta rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa atahu jizlan min hatabin sai zo wurin manzo Allah ya ce ya rasulullahi ai dan takobin dama ba wato kirki na zo da ita ba ga wannan zo ne daga fara fada ta kare sai manzo Allah ya kare wani reshe madaidaici danye dan madaidaicin reshe ce ungo wannan ka je kai fadan da shi fa qala qatil bi hadha ya ukasha ita ya ukasha wannan ta zama takobi wannan dan reshen je kai fada da shi in kai ne sai gaddama zai ce sai kaje kana cewa abokanka sai ladu abin da aka bani sun su da wannan ne zan yi fada to mu mai amurga mun tafi ai sai hakuri rayuwar mu ta riga ta tafi an ce kaje kai kaza ba shikenan ba falamma akhadahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hazzahu lokacin da ya karba ce aiko wannan itace yayi bai rena ba da bai rena ba sai mai faru fa'a da saifan ai daga fadin wannan kawai sai koma farin takobi farin takobi kaga malam sauraren na gaba da biyayya mafita ne a wurinka kada ka zama mai gidimin siya kai komi kana da shawara a kai an ce kai kaza wa ka ya ce kaza kana da shawara mamanka ta ce kai kaza kana da shawara malamin ka ya ce kai kaza kana da shawara kana ga bayan bosu ma gane duniya ba Allah ya sauke ya karba yana ganin danyen itace ne ba wasu kaman bulaliya ba wata abin kirki ba ilice ce to wannan ko zana zan yi mutum nawa zan duka in kai ne abin da za ka fara yi kenan saboda kangara zuciya ta riga ta lalace ta bushe Allah sauki falamma akhadahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hazzahu fa'adda sayfan fi yadihi Tsawilil, qama shadidul matni abyadul hadida lokacin da ya girgiza wannan itace ce alhamdulillah ai ko wannan yayi takobi ne zan fafata sai ko ya zama takobin wa da saifan fiye da hi tsawilul kama kuma irin dogon takobin nan shididul matni mai nauyi mai ruwan karfe nagartacce abu yadda hadid kuma irin farin karfen nan ma ko yanzu na kake maka fara wuka ai ba wasa ba ne, ita kaɗai ta isa dafi wanda ya san wuka farin wuka ba wasa ne ba farin wuka ba wasa ne ba in ka je gana ga mutane da wukake wata wukan misali ko ka je kwata ka ga ana yanka dabbobi ana yanka shanu ka za ga wuka iri ne da wukan ka a inda kake ganin su iri da farar wuka ce duk girman sa an aka yi mai yanka daya ko sai ga ya shiga da fira kafin a kada san an awa uku ana jin jiki mai yankan yana kallon shi ne kokarin dai a kai shi kasa da an ka kawai sai ga ya haka sai ci gaba da harkar shi ka dauka ah, ya ma yanka ya gama da shi ya kusa tsinke kan ja ɗaya da yi ba irin in ka wuce kawo sa kana ta kaya <laughs> na kaiwa shi zan yanka rago ya yi kin kuwa saboda ai wukan da karfan baƙi ne saboda aka sai ta zama farar wuka wa bihi hatta fata Allah ta'ala da Musulmi na. sai wannan ya koma ya ci gaba yaƙi da shi har Allah ya sa musulmi suke nasara wa kana zalika fi yusamma al-aun wannan takobi ana ce mishi al'aun ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد wannan takobi kullun shi ya aji da an zo za a je yaki sai ce ga takobin da manzo Allah ya bani wai wai ko kai ne ai ko kai ne aka zaka ko Allah ya ce mu ke mu hatta utila fi hurubir rida wa huwa indahu Ha aka kashe shi ya shahada a yakin rida lokacin sai na bakar wannan takobin na hannun shi sai abu na takwas da ya faru wa ba da intihai al-ma'araka bayan yakin badar ya kare marra mus'ab ibn umair al-abdari mus'ab dan umair wanda shi ya riko tutan musulmi da za a je yakin badar kuma dama an ba manta ba shine farkon ambassador a cikin musulunci shine wanda manzo Allah ya tura shi bayan mutanen Madina sun musulunta yace ya je ya karantar da su ya ga yanda garin Madina yake da ya je ya karantar da su ya shekara guda cikakken shekara dama a cikin aiki a lokacin aikin hajji suka musulunta ya bi su da gama aikin hajji ya bi su ya karanta da su har aikin hajji ya zagayo da aikin hajji ya zagayo kaga shekaran shi guda ya kawo manzo Allah labari ya shirya mushi garin Madina da yanda mutanen Madina za su karbi manzon Allah a shekara da ta zagayo saboda haka sai manzo Allah ya shirya hijira sai ya kama shi Musa ibn Umair ana ce mishi al-Abdari yazo wucewa bi akhihi Abi Aziz ibn Umair shi ma al-Abdari sai yazo wucewa sai ya gaba ɗan dan eh, uwan shi kanin shi uwa ɗaya uba ɗaya shi ya saki nono wannan yaro ya karba wato wannan abi aziz ya karba allazi khadha maaraka zid muslimina amma shi a wannan lokaci kanin nashi wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya na bangaren arna ne ba ma kanin ba ai har baban shi ya zo yakin umair umair mafarauci ne wato irin jarumin mafarautin ne in ana maganan mafarauta a cikin garin Makka wani lokaci ana sa shi a gaba-gaba mahaifinsu saboda haka da kanin da mahaifin duka sun zo su yaƙi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam amma shi mahaifin da ya ga yaƙi ya karye ya gudu Tunda ai da yaƙin ya karye aka kashe na kashewa aka kama na kama sauran suka yaya suka ruga har da mahaifin ya ruga ya zo iri-iri yana hango ɓangaren musulmi mai rike da tuta shine babban ɗan shi kanin shi kuma ya fusata ya yi niyyar sai ya maganin wan tun da yaƙi ne tsakanin yaya da iyaye da yanwa aka fafata ta jefa su haɗu ba don dukansu kowane mugun soja ne da jinin babansu ne umair al'abdari saboda aka yi faɗa sai aka yi nasarar kama ɗan uwan nashi wani mutumin madina saboda haka sai ya zo ya wuce sai ya gaga ɗan uwan shi kanin shi an kama marrabihi wa ahadul ansar ya dahu, yadahu ya zo wuce daidai lokacin wani dan madina wanda ya kama shi na ƙara gyara igiya yana kare igiya gyara igiyan da zai kara daure shi fa qala mus'ab lil ansari sai mus'ab ya ce mu dan madina nan wannan sahabi shudda ya daka bihi kai ka canza igiya ka kara daure shi ya dauru fa inna ummuhu zatu mata kaga maman shi mai kudi ce maman wannan maman su fa kenan eh ce kaga maman wannan mai kudin gaske ce ai kun ga ko hadisi matsala na cewa na fara da'awa a garin maka ban ga dillile irin musu abba a duk rana riga uku yake sawa inda safe wanka zai sa riga inda rana wanka zai sa riga akwai wankan yamma wanda ke ake haɗe shi da dare yace na iske shi duk wani nadi duk wani club da ake zama a sha abun sha a sha giya a kiɗa a rawa a jahiliya suna so musu abu ya halarci wurin saboda ɗan gayu ne kuma ɗan lele na mafiyarsa amma rana ɗaya ya koma musulunci ta hana shi abinci ya koma yana rayuwa bai mallaki kwano ba bai mallaki kwano ba inda ya samu abinci kamar irin da ake sai da kosai da da ake ka siyo kosai sai a baka tsanke kana zuwa sai a tsira, a tsira, a tsitsira sai a garu ko kosan ka tsirara ka ne hanyar gidanku ai dole shekarun baya an yi shi ba ma yi rawan kwana asalin duk inda mai sai da kosai yake da tsinkayen shi kamar mai sai da tsire na yana ta tsira maka yi tsira maka kosai zai baka abinka haka musu abu ya rayu bai da kwano hayyaran da ya bar duniya tun da musulunta bai mallaki kwano ba sai dai a gasa nama ya tsire ko dabino ya dan kulle a tsimma ya bude tsimman ya ci sai ya kashi da ya zuba ruwa wanda ya taso daga cikin wannan naima amma ya yi haƙuri saboda haka da ya ga ana gyara hannu ana ɗaura ɗan ƙanin shi sai ce a aikin canza igiya ka gara daure shi wannan maman shi mai kudi ce la'allaha tubdika an tubdihi minka watakila idan ta zo ta ƙara kudi wa qala abu aziz a kashe musu abu. sai abu aziz zai ce ma shi a a haza tuka bi yanzu ne shine wasiyan da kake aima shi shine wasiyan ka kai na muna uwa ɗaya uba ɗaya ga gana shi zan lalura to wani lalura kai da muka zo tashin aka bi fada to qala musab innahu ay al'ansar, ansar akhi dunak yace ai wannan dan majina da yake daure ka shi ne uwana ba kai ba ba ta kai ake ba yanzu shi ga ɗan uwana na kai wani ɗan uwana ka duba yadda sahabbai karfin imani sa aka baran-baran tsakanin dangi aka baran-baran tsakanin dangi uwansu ɗaya shi suke nono ya karba amma ya ce haka kuma da aka ji an kama shi maman nashi mai ta yi ai dan madina nan yayi kudi domin da aka sa fansa ta Allah ya sauke ana an so talakawa da wannan kudin an so nawa da wannan kudin kuma a ce ana fansa miliyan daidai ne ta ya a sa miliyan hudu ta sa aka ninka kudin so hudu ta ba da dan madina kama ya lalabe shi ya ba su shi kuma da ya kama hanya zai tafi ya kusa kaiwa gida kawai ya rubuta wasiƙa ce a aika maman shi shi ma zai buwan shi ya fasa kafircin yanzu musuluncin zai yi bai kuma musuluncin mamanta bikin ciki ya kamata sai asaran yaya biyu sai asaran kudi an kana musulunci karfi ta ce baban yanzu haka za a zauna shiru cewa ai ba zai yi wallai zan je in magani shi amma na da yan matsaloli ne akwai yan matsalolin da ke fama da su sai daga cikin kafiran maka ya ce to inda yan matsalolin ne zan maka maganin shi ya ce in za a yi maganin wani matsalolin ai manzalan guda na wiki da gangar ma ake tara jama'a ne kada zan iya magani shi saboda na ga muku mafarauci ne mugu mafarauci in za a je farauta aka ce shine komanda kowa na yake shi ma ya dauki takobin shi ya gyara ya je zai maganin manzo Allah yana shigowa madina ɗan madina suka fara gyara makami saboda fada da shi ta yan shirya ya ce ina masallacin yake aka ce wuri kaza ne manzo Allah fa ya ce aka ce yana cike ce bari je ga takobin shi sabai suka miƙe da gudu suka je suka sai tsaya a jamakaman kamar zala ya hango su ya ce wa ku bashi zo da takobin shi ku bashi zo a ya riga ya zo nan Ina zuwa ya ce mai kawo kai ce na ba musulunta ne na ga wani musulun sai aka ga wanda wasu ka kake tun asara ne abu ya lalace ya ce na ba musulunta ne a ya ce inda ya'yana suke nan niki ina zan sai da shirme Allah ya ce mu ke mu saboda haka sai na ƙarshe walamma amara bi ilqa'i jiful mushrikina fil qalibi lokacin darasi na tara kenan lokacin da manzo Allah ya ce a jefa jiyaf abin ban san jami'in mushe ba mus abin nan mushe mushe in kun gane fasaran kwa fasara wala amma amara bil ka'i jifil mushrikin fil qalibi lokacin da manzo Allah ya ce a tattara mushen mushrikai duka mushe mushe din aje a watsa jif واخذ عتبة بن ربيعة فحسب إلى الكليب aka riƙi utuba ɗan rabi'a aka jashi shiriri zuwa ga wannan rijiya nazarar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi waje ibnihi abi khuzaifa sai mun zala ana cikin ja sai gawan aka jawo gaban ɗan shi cikin wani suka musulunta akwai ɗan shi ga baban shi an kashe shi gashi ana jin shi Kiririri a ƙasa za a je a jefa sai kuma kaddara ƙasa daidai wani lokaci sai ya kalli dan cikin sahabbai huwa ka'ifun ka sai ga fuskan dan shi ya samu matsala nashi ran shi ya ɓaci, yanda aka ja gawan baban wa ya aba huzaifa sai manzo ya baban huzaifa la'allaka da dakhalaka min sha'ani abika shai. ya ce hakika ina ga kaman wani abu ya shiga zuciyanka saboda yadda ka ga amma mahaifinka ba ƙwala lawallah ya ce ba haka ne ba ya rasulullah ma shakar fi abi wala masra'uhu ba ina shakka ne a kan ba na kokwanton wannan jan da aka yi mai da ya dauki sai fara kore jan tuku wannan jan gawon da aka yi na mushen shi ba shi ya dame ni ba ma kashe shi kuma ya dame ni ba kaga kashewa aka fara amma ya lokacin da aka kashin kila ba ga fuskin shi ya ka sai lokacin da aka jawo gawan da ajiye je a jefa walakin ne kuntu arifu min abi ra'ayan wa hilman wa fadlan yace na san mahaifi na yana da kwakwalwa ne yana da basira ra'ayi yana da hilm yana da haƙuri wa fadlan gashi da kuɗi kuma yana da kyauta fa kuntu arju an yahdiyahu zalika lil islam sai ne fatan ilin wannan abin ya sa ya gane muhimmancin musulunci ya musulunci ya yi irin wannan hidima a musulunci wallan mara aitu ma a sabon da na ga abin da ya same shi yanzu an kashe shi a banza an ja mushin gawon shi a banza za a je a jefa a rijiya wa zakartu ma mata alaihi min al-kufri da zai kuntu arju a hazana ne zalif. na tuna da yanda ya mutu ya mutu a kafin kuma da ni ga abin da na zata dukiye shi kai ma addini hidima to wannan sai ya bata min rai wato damuwa ta ina ma dai da a ce dukiye shi addini rika mu hidima ina ma dai da a ce ya musulunta a ce yanzu muna cikin kwanuka addini ne da shi ana ɗiban kuɗin shi ana amfani da shi damuwa ta dukiye shi bata amfani addini a taƙaice ba ba kasancewa gawan shi ba fada alahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi khairin wa qala lahu khaira manzo Allah sallam ya mushi addu'an alheri sannan ya roki Allah Allah ya sanya albarka a rayuwarsa shi wannan bawan Allah Aba Huzaifa dan Utuba ibn Rabi'a wannan shine darussan da aka samu sai ka fari-kai fariqaini insha Allah zamu duba shi a mako na gaba a wannan